to lallai hakika wasu dinarori ne ko a ce nerori ko daloli zai samu a cikin kwansansu ko a cikin watan ƙwaryarsu ko wani ma'ajinsu wasu suka ce a'a mawarkin faruwa yana nuna da rahimu ne za a samu wasu suka ce a wasu suka ce lallai abin da zai faru shine wasu dukiyoyin da ba za a samu jin daɗin amfani da su ba wasu suka ce a alkhairi ne zai samu daga ahalinsa ko kuma ya zamanto gwarzo a cikin al'amuran rayuwarsa jama'a mawarikin faru ya danganta ɗabi'a al'ada addini kai ɗan cikin gari ne inda babu faru ko kuma a'a kana ƙauye inda faru yake ka taɓa yin kiwon shanu ko ba kai ba ta haka za mu san me ya kamata mu fassara ma jama'a muna yi muka fata fili assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai